wallahi akwai wata magana bai ban sha'awa da Sheikh abdullahi balalo ya faɗi a kan Sheikh muhammadu sani ya jingir ya ce daga cikin abin da zai gaya wa malam in allah ya haɗa su ya ce zai ce malam malam kai ne asalin ɓuɓɓugar da wannan alkhairi bayan an rabu to akaramakallahu sake dawowa ka sake kira mu sake haɗuwa guri guda don mu dunkule kungiyar nan guri guda idan kuna kallon midiya sai gashi satin da ya wuce bai fi biyu ba sai sheik dr abdullahi balalau sai gashi ya kawo mun ziyara gidana kuma publicly a bayyane ya yi bayanai da ya nuna cewa in allah ya so ya yadda ba da dadewa ba za a ji bisharori na alkhairi game da wannan kungiya bayan ya faɗi wannan muka sake keɓantuwa da gani sai shi sai allah ya ƙara jaddada wa'innan maganganu ya ce kuma da izinin allah zai yi tattaki ba shi kaɗai ba da wasu jagorori wanda suke ƙarƙashin jagorancin shi har zuwa garin jos ya je ya kai ma sheikh muhammadu sani alhaji yahaya jingir ziyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu haka na kan hanya ne zuwa ƙasa mai tsarki don gudanar da ibadar umra gani a international aminu kano international airport da ke nan kano kuma alhamdulahi gani tare da 'yan uwa shugabannin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna ta jihar kano sun fito wajen shugaban majalisar malamai don gudanar da su da suka saba yi don gudanar da ayyukan kungiya to kan wannan munasabar na ce bari mu zauna a nan mu yi majuna fatan alkhairi abinda nike so in faɗakar wasu abubuwa ne biyu ko uku sheik muhammadu sani alhaji yahaya jingir shugaban majalisar malamai ta ƙasa alhamdulillah yanzu haka shi ma yana ƙasa mai tsarki tare da sauran shugabannin kungiyar su ma sun tafi don gabatar da ibadar umra amma abin da nake so in faɗi a kan shi addu'a nake so in fara yi mai ta fatan alkhairi da gamawa lafiya domin shi ne ya tattaki ya je bauchi lokacin da allah ya an shirin shugaba alhaji musa mai gandu muhammad a lokacin kungiyoyin suna rabe sai ya tashi da ya ji rasuwar shugaba mai gandu ya ebi ɗimbin jama'a ya tafi ya yi mana ta'aziyya da ya mana ta'aziyyan nan sai allah mai girma da ɗaukaka ya sa mai ilhama sai ya jawo hankalinmu akan mahimmancin haɗewar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna guri guda a inda ya kiraye misalai cewa yau in muka duba ina sheik abubakar muhammad gumi ina sheik ismaila idris ina wane ina wane bai gama jawabin shi ba sai da kowa idanuwan shi suka cika da kwalla da hawaye a ƙarshe maganar da ta fito daga zuciya cikin zuciya take fadawa sai allah mai girma da ɗaukaka ya nufa aka amsa wannan kira kuma allah ya nufa aka zo aka haɗu guri guda to bayan allah ya nufa an haɗu to kun san shi shaidan ba rago ba ne ƙoƙari gare kuma ba jahili ba ne malami ne kuma ba yaro ba ne tsoho ne wa adalla minkum min jibillan ne walakad adalla minkum jibillan kasira ya batar da al'ummomi masu ɗimbin yawa da daɗewa a lokacin da aka yi wannan haɗuwa gabas da yamma kudu da arewan duniya inda duk wani ahadi sunna yake sai da ya ji daɗin wannan haɗuwar akwai ɗimbin jama'a da suka yi walima daga masu yankasa kasa ko rago ko kaza ko kowa gwargwadon ikonsa aka yi ta walima da murna da jin daɗi amma kuma shaidan ya sake zuwa sai ya shiga tsakani to amma kuma ikon allah idan kuna kallon midiya sai gashi satin da ya wuce bai fi biyu ba sai sheik dr abdullahi balalau sai gashi ya kawo mun ziyara gidana kuma publicly a bayyane ya yi bayanai da ya nuna cewa in allah ya so ya yadda ba da dadewa ba za a ji bisharori na alkhairi game da wannan kungiya bayan ya faɗi wannan muka sake keɓantuwa da gani sai shi sai allah ya ƙara jaddada wa'innan maganganu ya ce kuma da izinin allah zai yi tattaki ba shi kaɗai ba da wasu jagorori wanda suke ƙarƙashin jagorancin shi har zuwa garin jos ya je ya kai ma sheik muhammadu sani alhaji ya jingir ziyara akwai bayanai masu tsawo da ya yi bayan haka sai gani kuma wata munasaba ta taso akwai wata yarinya ya ce wajen sheik yakub musa hassan don 'yar kanin shi ce alhaji sabon musa yarinyar nan akwai lokacin da ta zauna gidana to sai ya zamanto allah ya nufa ta samu miji za a ɗaura mata aure ganin alaƙata da gidan da alaƙata da su sai suka sanar da ni kuma suka nuna ni ne ma zan zama waliyin yarinyar suka gayyato ni muka zo aka ɗaura ma wannan yarinya aure kuma aka yi walimar ɗaurin auren wanda aka yi wa'azi da daddare ni ne jawabi shek Yaqub musa ya yi jawabi wasu malamai ma sun tofa albarkacin bakinsu to a kan wannan nike gani mai yiwuwa wasu alamomi ne na alkhairi domin dukanmu kowa shekaru na karuwa gare shi hankali da tunani yana karuwa idan muka dubi dattijan nan muka ɗauki shi sheik muhammadu sani haya jingir muka ɗauki sheik usman isa taliyawa gombe muka ɗauki sheikh abdulnasir abdulmuhi muka ɗauko sheik habibu yahaya ƙaura muka ɗauko sheik abbas muhammad jega muka ɗauko su malam gidaɗo daga bauchi na nufin dattijan da suka rage mana da ɗaiɗaikunsu duka su dr hassan abubakar dukku da sauran dattijan da ke ƙarƙashin shi sheikh muhammadu sani haya jingir in kuka duba da kyau sai ku ga dattijan da aka kafa ƙungiyar da su to ɗaya bayan ɗaya an kusa ƙarewa to kada a bar baya da ƙura so muke yadda aka faro aikin alkhairin nan ya ɗore kan wannan ne sai nike ce ma alaramma ko za ka tunatar da mu ayyacin ta alƙur'ani واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم sai allah الله يتي واذكروا ya ku 'ya'yan wannan kungiya mai albarka Allahu akbar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna wa zkuru iz antum hmm. qalilun ku tuna lokacin da kuke 'yan kaɗan mustaqafuna fil ardi kuna masu rauni a cikin ƙasa takafuna an ta takhaffafa bikumin nas a lokacin gani kuke ma kamar mutane za su cafke ku ɗazu nike gaya musu muna cikin mota ku da kuke gabanmu da sifika da mota mai sifika na ce a dafa farkon al'amarin kafuwa ƙungiyar nan babu dama mu dawo wa'azi mu ratso cikin garin kano a buɗe karatun alkur'ani a sifikar mota to ku tuna irin wancan lokaci da allah ya mana wannan jarrabawa ana cikin haka sai allah ya tattaro ku guri guda in aka sa wa'azin ƙasa a kano ko a sakkwato ko a jega ko a lagos ko a borno ko a borno ko a bauchi ko a jigawa sai allah ya tattaro kawunan ku duk a haɗu guri guda a zo a yi wa'azin ƙasa na'am wa ayyadakum bi nasri sai allah ya ƙarfafa ku da irin nasarar da kuka samu wanda a da ɗan izala a masarauta bai isa ba bare a lokal gamman bare a jiha bare a ƙasa yau gashi har allah ya kai matsayin a kowace jiha ba za a yi siyasar jihar ba in babu 'yan izala ai ya kamata ku tuna wannan ni'imar na'am ورزقكم من الطيبات لعلكم tashkurun. da a gari guda wani ɗan izala sai ya sai da riga ya samu kudin da zai biya motar tafiya wa'azi warzaqakum Allah ya azurta ku wasu na da motoci cikin ku wasu gidaje wasu kaza wasu kaza wasu kaza ai ya kamata ku gode ma wannan ni'imar da Allah ya muku me karshe la'allakum tashkurun don ku gode ma ni'imar Allah saboda haka kiran da nike ma 'ya'yan wannan kungiya wala takunu kallazina tafarraqu تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا كركو زمو إلن وإن دسك رربوا واختلفوا سكي تسابعني أذكاننسو من بعد ما جاءتهم البينات bayan ko hujjoji da dalilai sun zo masu me karshen su Allah ya ce wa ula'ika kaga wa'innan lahum azabun azim suna da azaba wacce take mai girma a ƙarshe Allah ya gaya mana a wata aya ku ma Allah da'a ku ma manza Allah ya ce ku ma Allah da'a ku ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a sai ce wala tanaza'u kada ku rika ja in ja kai ka ja ni in ja kai ka ja ni in ja kai ka ja ni in ja fatafshalu sai aka kawo fa'u sababiya sababin munaza'a din nan fatafshalu za fa ku watse in kun watse wata zahabari hukun karfin ku zai tafi to me zami ku rika hakuri da juna inna haƙiƙa Allah yana tare da masu haƙuri wallahi akwai wata magana bai ban sha'awa da sheik abdullahi balalo ya faɗi akan sheik muhammadu sani ya jingir ya ce daga cikin abin da zai gaya wa malam in Allah ya haɗa su ya ce zai ce malam malam kai ne asalin ɓuɓɓugar da wannan alkhairi bayan an rabu to a akara makallahu sake dawowa ka sake kira mu sake haɗuwa guri guda don mu dunkule ƙungiyar nan guri guda to wa'innan abubuwa na alkhairi da kowa yake fata da mu da su to muna roƙon allah su bi hana wa ta'ala ya kusanto da zukatanmu zuwa ga juna alkhairin da ke cikin haɗuwar allah ya tabbatar da shi sharrin da yake cikin rabe-raben allah ya nisanta mu da shi allah ya ɗora mu akan daidai kuma allah mai girma da ɗaukaka ya sa fiskocin 'ya'yan ƙungiyar da ɗaukacin al'ummar musulmi mu taru gaba ɗaya mu yi tunani mai kyau don rabe-raben nan illa ne zuwa gare mu allah muke roƙo ya mana taimako ya mana jagora su subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta stagfiru wa na tubi ilai wasallallahu ala nabi karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين آمين, آمين.